aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad alhadi amin wa ala alihi at-tayyibin tahirin wa sahabatihi al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka ɗan uwa masu kallon wannan gidan tv mai albarka da masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan darasi namu mai taken a'malul qulub ayyukan zuciya a shirin da ya gabata mun tsaya kan wani hadisi da ali dan abi talib allah ya kara mushi yadda ya rawaito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya koyar da mu addu'a da zikiri da manzan rahama yake yi yayin da ya tashi cikin dare zai gabatar da sallah mun yi bayani ɓangarori daban-daban da gaɓoɓin wannan hadisi da kuma irin wato abin da yake ɗauke da shi na miƙa al'amura ga allah maɗaukakin sarki da tabbatar da cewa shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wanda daga ƙarshe na shi wannan zikiri da manzo sallallahu ya kasance yana karantawa mun zo ga kalmar da muke bayani a kan ta ma'ana alkushu ƙarƙantar da kai zuwa ga allah maɗaukakin sarki inda manzo sallallahu yake ƙanƙan da kai zuwa ga allah maɗaukakin sarki yake nuna dukkan wani gaba na jikin shi ma'ana yana ƙanƙan da kai zuwa ga allah maɗaukakin sarki ne abin da ya shafi gaɓoɓi na zahiri da kuma gaɓoɓi ma na can ciki waɗanda ma ba a ganin su irin su wato ɓargo na cikin ƙashi da abin da ya shafi ƙwaƙwalwa da abin da ya shafi shi kan shi ƙashi ɗin wanda yake rufe da wa'incan abubuwa da kuma abin da ya shafi ƙasusuwa waɗanda su kuma suna ɗauke da ƙananan ƙasusuwa irin ƙasusuwa manya waɗanda yake sun kasance mahaɗa ne ga sauran ƙasusuwa na jikin mutum wanda yake dukkansu kuma suna rufe da wannan bargo ne to dukkansu ma suna ƙanƙan da kai zuwa ga allah maɗaukakin sarki bayan ya ambaci fuskar shi da komai na nashi kaga kenan zahirin shi da baɗinin shi yana ƙanƙan da kai yana kushu'i ne ga Allah maɗaukakin sarki to kuma haka ake so mu maɗin mu kasance mu yi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu ƙanƙan da kanmu ga Allah a koda yaushe sai Allah ya ɗaukaka mu sannan kuma mu yi mu'amala da bayan allah ta hanyar kankan da kai wanda ya dace da su su kuma kana mu dinga girman kai ga mutane mu dinga jiji da kai alhali mu ba komai ba ne ko da ma muna da wani abu na abin duniya ko mulki ko dukiya to kada ya kasance muna haka domin allah bai san haka shine ya bayar in ya ga dama yana iya mutum uku ba ko ya rasa wannan abun ko kuma ya azabtar da mutum tun anan duniya da lahira to abin da za mu dora a kan shi a wannan darasi namu shine wato sharhi da dan wani bayani da ibn al-qayyim Allah ya mushi rahama yayi ƙarƙashin wannan aiki na zuciya na alkhushu a cikin littafin shi na madariju salikin yake cewa alkhushu'u huwal istislam shine miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki ka miƙa wuya lil hukumain ga hukuncin nan guda biyu mai da menene hukunci na addini da kuma na shari'a ka yadda da cewa allah maɗaukakin sarki shine yake da addini da za ka bi abin da addinin nan ya zo da shi ka miƙa wuya cewa shine za ka bi shine alkushu ma'ana ka ƙanƙantar da kanka baka da wata dabara baka da girman kai ga allah da ya halicce ka za ka bi dokar shi sannan kuma shari'ar allah ka miƙa wuya gare ta ita kanta duk abin da aka ce allah ya hukunta ya ce ga abin da yake so a yi ko ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ya ce ga abin da za a yi to ya kasance kami miƙa wuya kada ka dinga ganin cewa hukuncin da allah ya ko hukuncin da manzo ya yi ba a yi adalci ba ka dinga gani kila an danne mutum ko ba a ba wani haƙƙin shi ba ka dinga tunanin kuna neman freedom kuna magana akan fundamental human rights to wanda ya halicci kowa shine ya yi wannan bayanin kuma wannan bayanin da ya shine cikakken yanci kuma abin da ya fi dacewa domin shine ya halicci mutane ya fi sanin abin da ya dace da su a kowane lokaci abin da kai kake gani a irin naka tunanin na dan adam kake gani kamar shine ya fi dacewa to wannan bata ne wanda idan ka bi shi zaka halaka tun anan duniya ma zaka gane cewa wannan na ne da dama irin mutanen da ake koyi da su ake kwaikwayon su a kullum muna faɗi a matsayin mu na ɗalibai sannan malaman mu suna faɗi ko da yaushe kuma muna karantawa waɗanda suke ganin cewa shari'ar musuluncin nan ta zo da takura ta zo da na kasu an tauye wasu su? da suka tafi su ɗin neman 'yanci ɗin su saba musulunci sai kasance sun fada cikin matsaloli masu yawan gaske sun fada cikin damuwa da asara da kashe-kashe da abubuwa na alfasha da fasikanci sun fada cikin rikice-rikice daban-daban amma duk da haka suna gani ai su a haka ɗin su ci gaba ne suka yi mutum na cikin duhu yana gani kamar yana cikin haske ne allah ya tsare mu to saboda haka hanya ta addinin allah da shari'a shi ita ce ta fi dacewa da mu saboda shi ya halicce mu shi ya fi sanin abin da ya dace da mu a koda yaushe to dole ibn al yake cewa abin da ake nufi da kushu'i ka miƙa wuya ga addinin allah da kuma shari'ar allah adami mu'aradatihi bi ra'yin aw shahwa ta yadda ba za ka zo ka yi fito na fito ka zo ka ce a'a kai baka yadda ba ko kana da wani ra'ayi da shari'ar Allah ko da addinin Allah ka ce kana da wani ra'ayi ko kuma akwai abin da kake hankoro kake da sha'awar shi shine ka fi so ya kasance sawa'un ra'ayinka ne kake gani ai kaza ya fi dacewa ko kuma ra'ayin wani da ya gabace ka kake gani shine ya fi dacewa aka ce kada kai haka sannan kuma kada saboda ƙin wannan shari'a ta Allah ko wani abu da addinin Allah ya zo da shi ka ji cewa misali ai kana da wata sha'a ko wani abu da kake son shi kake hankoran shi wanda zai sa ka bin abin da Allah ya ce abi na daga sabo ko wasu abubuwa ka yi ƙoƙari ka nisanci haka ya kasance ka bi addinin yadda ya kamata sau da ƙafa sannan kuma ka miƙa wuya ga abubuwa da allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara na farko kasancewa babu abin da za ka iya ka canja abin da allah ya ƙaddara dukkan abubuwa da suke gudana yadda allah ya ƙaddara su ne to amma wannan bai hana ka ka bi wannan ƙa'ida na cewa Allah halicce mu don mu aiki to aikin da za ka yi ka yi aiki na kwarai domin samun tabbatuwan abin da ɗin Allah ya kaddara maka idan kai haka ka yi mu'amala yadda ake so ka yi mu'amala da kaddara kenan ta Allah maɗaukakin sarki duk abin da ka dage ka tashi ka yi iya iyawanka yadda Allah ya kwaɗaitar manzo ya kwaɗaitar to kuma sai abu ya zo ya faru wato saɓanin kai yadda ka yi tunani ko kuma bai yi maka ba misali to sai ka miƙa al'amarinka ga allah maɗaukakin sarki ya kasance babu wani raki babu wani fushi ko kuma babu wani ganin cizon yatsa ka dinga gani ya aka haka ko an zalunce ka ko an menene akwai hikimomi cikin abubuwan da allah maɗaukakin sarki yake ƙaddarawa sannan kuma ya kasance ka ƙara ƙanƙan da kanka ga allah maɗaukakin sarki wannan kankan da kai din ya bayyana a komai naka tun daga zuciyarka da gaɓoɓinka sannan ya kasance ka samu wato nuna cewa tabbas ka miƙa al'amarinka ga allah din ka karɓa hukuncin shi hannu bibbiyu ba tare da kana koke ba kana zuwa kana kai ƙara ko kana ba mutane na shiga uku na lalace na yi kaza da kaza da sauransu musamman dai 'yan uwa mata wanda wannan abin yana yawan faruwa da su kankanin abu sai kaga ana niyya zan yi na shiga uku na lalace ko kaza da abubuwa irin wannan duk ba a so ana so mutum ya dinga miƙa al'amari ga Allah duk lokacin da abu ya faru da shi wanda yake na jarabawa ne ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai daga Allah muke kuma gare shi za mu koma in mutum yana yawaita wannan yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin yana yawaita wannan zikiri to Allah zai yaye mushi dukkan damuwa da yake ciki ya bashi ma alkhairi fiye da abin da kila yake gani ya rasa ko bai samu ba a kowane irin jarabawa ne na mutuwa ne ko rasa wani abin hannu ko dukiya ko menene mutum ya dinga miƙa al'amarin shi Allah maɗaukakin sarki sai ya samu lada kuma Allah ya mushi wani canji na alkhairi sannan ɗanɗan da kan nan bayan mutum ya kankan da kanshi a cikin zuciya wannan abin kuma ya bayyana gaɓoɓin shi cewa yana kankan da kai yana mika al'amarin shi ga Allah to wannan abin shine zai sa ka ga mutum ya samu dace duniya da lahira sannan kuma ake cewa duk lokacin da mutum ya kasance yana jin cewa akwai kushu'i a cikin zuciyar shi tsakanin shi da Allah yana kankan da kanshi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to ƙarin ɗaukaka ne gare shi a koda yaushe duk lokacin da kuma mutum ya ji cewa wannan kankan da kai ga Allah din yana raguwa to wannan yana komar da shi baya ne wanda yake wato in ba ya gyara ba sai ya kasance ya yi asara to yan uwa wannan yana nuna mana muhimmancin wato kankan da kanmu ga Allah maɗaukakin sarki da kuma haƙuri da hukunce-hukunce da Allah maɗaukakin sarki yake yi kuma mu bi addinin shi mu bi shari'a shi mu tabbatar cewa zaman lafiya da waraka da dace da rabauta duniya da lahira yana cikin bin addinin Allah tare da kankan da kai gare shi wannan a takaice shine bayani da tsokace da ibnul qayyim Allah ya mushi rahama yayi ƙarƙashin wannan hadisi da kuma waccan aya da ta gabata akan al'amarin da ya shafi kushu'i wanda mun faɗi ɗaya ne daga cikin muhimman ayyuka na zuciya to tunda mun kammala bayani akan abin da ya shafi khushu'i to kai tsaye za mu je ga wani al'amari na daban wani aiki na musamman daga cikin ayyukan zuciya wanda shi kuma ake kiran shi al'inaba al'inaba kalmar larabci ce wadda a hausa in za mu fassara ta sai mu ce komawa ga allah maɗaukakin sarki mayar da al'amura ga allah maɗaukakin sarki dukkan wani abu da ya rinjaye mu ya fi ƙarfinmu kada mu ji cewa shi kenan babu wata dabara a'a akwai allah maɗaukakin sarki ya ishe mu wannan shine ake nufi da al'inaba mu dinga yawaita koma ga allah maɗaukakin sarki wannan aiki na zuciya kuma wannan sifa mai matuƙar kima ce mai matuƙar mahimmanci ce tana da girma tana da daraja gurin allah maɗaukakin sarki allah yana son wanda ya siffantu da ita ayoyi daban-daban na alkur'ani mai girma sun zo suna bayani suna ƙarfafawa suna kwaɗaitarwa akan wannan sifa ta al'inaba ta komawa ga allah da gaske daga cikin ayoyi allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratun rom yake cewa fa'afin waje haka liddini hanifa fitratallahi lati fatoron nasa alaiha La tabbaila likal qillah da lika Dinu Lqayyim walakin na akta ran na sila ya calaamun muni biyu na ilaihi wata kuhu wa kaimusa solaata wala takuna minal mushrikin. allah lama Sarki yake cewa, "Ka haƙƙin wajen Akalidini Hanifa, ka miƙa da kuskaka ga addinin nan na Musulunci na Tauhidi kana mai nisantan shirka kana mai karkacewa ga dukkan wasu addinai na banza. da maguzanci da dukkan waɗansu abubuwa na karkacewa da barna da addinin Allah ya kasance kai kana komawa zuwa ga Allah ne kana rukon addini na gaskiya da ya saukar na tauhidi kenan haka Allah maɗaukakin sarki ya umarci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan an umarce mu da mu yi riko da addinin gaskiya kenan mu nisanci bautan gumaka da shirka kowane nau'in shi mu karkata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mu tsayar da fuskanmu ma'ana mu tsayar da komai na mu gangan jikinmu an ambaci wani bangare na jiki ana nufin duka ma'ana ka miƙa wuya saboda fuska tana daga yana daga shine abin da yake da daraja a jikin mutum yana da kima wanda yake in ana neman zahirin mutum ne aka ga fuska shi kamar an gama sai aka ce to ka fuskantar da fuskarka ma'ana jikinka ga baki daya zuwa ga wato addini na gaskiya ka bi Allah ka kaɗaita shi ka nisanci shirka wannan addinin da aka ce ka lizimta ka tsayar da fuskanka da jikinka ga baki ɗaya da rayuwarka gare shi allah maɗaukakin sarki yake cewa fitratallahi lati fatara nasa alaiha shi wannan addini wato halittan Allah ne da ya halicci mutane akan shi to kuma bai kamata a ce ka zo ka canza halittan Allah ba ka yi kokari ka tafi akan abin da Allah ya halicce ka a kan shi shine abin da ake fata da kai la tabdila li la ba mai canza wato abin da Allah madaukakin sarki ya halitta da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara shi da haka ka yi kokari ka lizumci wannan addinin ko ka rabauta kada ka zo kana kokarin sabawa abin da Allah ya sa na dokoki da ƙa'idoji idan kai haka sai kai asara saboda Allah ya kaddara cewa za a bauta mushi ko da kai kaki in ka kafirce ko kika kafurce to wanda ke sama da ƙasa duk yana bauta wa Allah da mala'iku da bishiyoyi da komai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum wato dabbobi da maciyayi da tsirrai da ko menene suna tasbihi suna bauta wa Allah mu dai ba mu sani ba ne saboda haka ka yi kokari kai ma din ka bi tsarin Allah ka bauta mushi saboda wannan ita ce halittar Allah zalika dinul qayyim wannan wato miƙa al'amari ga allah da kaɗaita shi wannan shine addini mafi ƙarfi shine addinin da ya kasance tsayayye zalika addinul qayyim walakin na aktharun nasu amma mafi yawan mutane kafurai yawanci ba san haka ba da sun sani da sun bi wannan addini na gaskiya wanda yake shine yazo da cikakken tsari duniya da lahira komi naka tsari ka samu rayuwa mai kyau a duniya ka koma lahira kana cikin farin ciki ka samu aljanna Allah madaukakin sarki amma da dama mutane ba sani ba kafirai galibi ba sani ba to abinda muke so mu kafa hujja da shi shine faɗin Allah na ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin Allah madaukakin sarki yake cewa riko da addinin nan da za a yi a yi tauhidi a nisanci shirka Allah maɗaukakin sarki yake cewa kuna wani hali na mai da al'amuran ku ga Allah maɗaukakin sarki ai muni biyu na ilaihi ma'ana kalmar ina ba ta zo kenan anan ma'ana mu dinga komawa muna mai da al'amuran mu baki ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a duk lokacin da muka shiga cikin wani damuwa mu koma gare shi lokacin da muke cikin farin ciki kada mu rudu mu koma gare shi mu tuna ya ne Allah ɗin yake so mu yi ya kasance ko menene za mu ɗauka ga Allah ne ba a yi yadda mu muke so ba. kaga muni bina ilaihi kenan wannan ita ce adama kafa hujja da ita dan faɗin wato muhimmancin wannan sifa wannan aiki na zuciya na al'inaba komawa zuwa ga allah maɗaukakin sarki sannan wata aya ta alkur'ani allah maɗaukakin sarki yake cewa huwa alladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib allah maɗaukakin sarki shine wanda yake saukar muku ko kuma Allah shine wanda yake nuna muku ayoyinsa ayoyin Allah sun yawaita ko ta ina ko a ina kake a cikin ɗaki kake da ka yi duba ko ka duba jikinka ko ka duba wani guri za ka ga ayar Allah kai kanka ma ayar Allah ne in ka fita waje kana ɗaga kanka sama ko ka kalli ƙasa za ka ga ayar Allah in a sama kake ayar Allah ne jirgin nan me yake rike da shi ikon Allah in kana ruwa ikon Allah ne saboda haka Allah yana nuna muku ayoyin shi a koda yaushe huwa alladhi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan sannan kuma yana saukan muku da ruwa daga sama wanda wannan ruwan nan arzikin ku abincin ku ruwan shan ku dukkan wata harka ta rayuwar ku baki daya yana ta'allake da wannan ruwan ne ma'ana arzikin ku baki daya Allah yake saukar da shi daga sama wa yunazzilu lakum minas wa rizqa wama yatadhakkaru illa man subhanallah ka duba ka ga irin waɗannan abubuwa gagarumai da Allah maɗaukakin sarki ya mana yake nuna mana na ayoyi da ni'ima da ya mana amma da ƙarshen ayasa yake cewa wama yatadhakkaru illa mai yuni ba kowa ba bane ke wa'aztuwa da irin waɗannan ayoyi sai wanda yake yawan miƙa al'amarin shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yake komawa gare shi dan uwa kaga muhimmancin komawa ga Allah al'inaban kenan ba kowa bane zai iya wa'aztuwa da irin waɗannan ayoyi da Allah yake nunawa sai mai komawa ga Allah wanda ya siffantu da sifa ta al'ina ba, ma'ana zuciyar shi ta kasance tana komawa ga Allah tana mai da al'amari gare shi shine zai wa'aztu da irin wannan in ka kana wa'aztuwa da alkur'ani da hadisan manzo sallallahu to ana sa rai kana da sifa ta al'ina ba wacce muke darasi a kanta kenan insha Allahu wata ayar har ila yau allah maɗaukakin sarki yake cewa wato don mu gane mahimmancin wannan a yaushe in ana mana bayani sai ka ga an fara kawo maka misali in aka zo ana gaya maka abubuwa na ayoyi sai ka iya tunanin kila babu wanda ya irin wannan aikin to cikin ikon allah sai a zo a kawo maka fa wannan aikin da yana da wahala ga mutane to akwai waɗanda su kuma Allah ya zaɓe su ya zama musu jiki ya zama musu abu mai sauƙi su suna aikata shi saboda menene yadda suke jin tsoron Allah kuma suke kwaɗayin rahama shi sai kaga ana kawo maka misalai na annabawa da manzanni da suka samu tabbatuwar irin wannan sifa don ka gane cewa in kai ƙoƙari kai koyi da su za ka iya samun haka kuma Allah yake ƙara yabansu Allah maɗaukakin sarki yake magana akan annabi Ibrahim yake cewa inna Ibrahima la halimun awwahun munib lallai annabi ibrahim mai yawan haƙuri ne sannan kuma awwa annabi ibrahim mai yawan addu'a ne mai yawan mai da al'amarin shi zuwa ga allah maɗaukakin sarki ne ko da ya shiga cikin damuwan shi yana yawan miƙa al'amari yana ƙanƙantar da kanshi zuwa ga allah maɗaukakin sarki sannan awwahun yana zuwa da ma'ana cewa mutum ya kasance mai taushin zuciya mai tausayin bayan allah baya gallaza musu bai takura musu annabi ibrahim ya haɗa waɗannan siffofi masu daraja masu girma inna ibrahima la halimun mai yawan haƙuri ne awahun sannan kuma mai yawan mai da al'amuran shi ko kuma mai yawan addu'a yana kai kokan shi zuwa ga Allah mai yawan tausayi ne ga bayin Allah kuma munib sannan annabi ibrahim mai yawan mai da al'amuran shi ne ga Allah maɗaukakin sarki kaga al'ina ba a nan ma ta fito fili annabi ibrahim ya siffantu da wannan sifa ta zauna a cikin zuciyar shi cewa shi mai yawan koma ga allah ne sannan kuma ta fito cikin ayyukan shi na yau da kullum wata ayar har ila yau allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari na wani annabi mai daraja annabi dawud allah ya ƙara mushi aminci annabi dawud aka ba mu labarin shi a cikin suratu sa'ad ya yi hukunci sai kasance a wannan hukuncin da ya yi ya yi hukuncin da ba shi ba ne abin da yake daidai daga baya ya zo ya gane cewa ya yi kuskure nan take sai ya zo yana nadama akan wannan hukunci da ya na kuskure sai ya koma ga allah maɗaukakin sarki yake tunanin cewa kuma ya tabbatar an jarabe shi ne akan wannan abin da ya yi saboda haka babban abin da ya kamata ya shine ya gyara laifin shi bayan allah na kwarai ke na yan uwa da mutum ya gane cewa ya yi laifi sai gane wannan jarabawa ne saboda haka ya zai ya gara ba wai zai tabbata ba ne walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun bayan Allah na kware ba su tabbata kan abin da suka yi na laifi suna sani da sun gane shikenan sai su istighfari idza zakarullaha الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون باين الله نقوري إن سكا أيكا تلفي كو الفاشا مسالي تو ذاك za su tuna kuma su yi istighfari ba za su doge akan wannan aikin ba to annabi dawud shi da ya wannan dan kuskure wanda yake gurin hukunci ya gano laifin da ya ya gano cewa ba daidai bane haka sai ya koma ga allah fastaghfara rabbahu sai yayi istighfari nan take wa kharra raki'an wa anab yayi wato yana mai sujjada wato yana mai ibada yana koma ga Allah madaukakin sarki yana kankan da kanshi ga Allah madaukakin sarki ya faɗi yana tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki yana istighfari Allah madaukakin sarki ya riga ya san zuciyar shi saboda ya koma gare shi wa'ana ba ma'ana ya koma ga Allah kaga sifar al'ina ba ita ma'anan ta zo gurin wannan annabi mai daraja annabi Dawud sifa ce maɗaukakiya wadda annabawa su ne a sahun farko na gaba-gaba gurin tabbatar da ita a rayuwarsu saboda haka ya yi istighfari kuma ya koma ga Allah maɗaukakin sarki shikenan dama Allah yana son wannan aiki Allah maɗaukakin sarki nan take kawai sha yanzu magani yanzu kyafta da bismillah Allah kawai ya ce na lahu dhalik sai muka gafarta mushi wannan wato kuskure da ya saboda neman gafaranmu da kuma komawa gare mu da ya yi wa inna lahu har akwai ƙari ma akan wannan gafara ɗin da aka yi mushi a gurinmu annabi dawud yana da wani irin kusanci yana da wani irin daraja yana da wani irin wato makana yana da matsayi gurin allah maɗaukakin sarki la zulfa yana da kusanci gurinmu wa husna ma'ab sannan yana da kyakkyawan sakamako makoma gurin Allah maɗaukakin sarki ya Allah ka sanya mu daga cikin irin waɗannan bayan Allah ka ba mu ikon koyi da su mu tabbatar da wannan sifa ta al'ina ba. wannan annabi Dawud kenan sai aya ta gaba wadda ita ma tana magana kan al'ina ba koma ga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki a cikin suratun zumar yake ce mana wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum azab thumma la tunsarun Allah madaukakin sarki yake ce mana ku koma ga Allah ku kuma ku miƙa wuya gare shi kafin azaba ta zo gare ku sannan in ta zo gare ku nan ba za a taimake ku babu wani wanda zai zo ya cece ku halaka idan ta zo ta same ku a hali na rashin komawa ga Allah rashin miƙa wuya ga Allah to fa ku sani ba ku da wani wanda zai taimake ku saboda haka Allah ya saukar da wannan aya yake mana kashedi saboda haka wannan yana nuna mana falala da daraja na komawa ga Allah a cikin al'amuran mu na yau da kullum wanda yake kuma bai kamata mutum ya yi wata bata bai kamata mutum ya bata lokacin shi ba ya kamata ya yi kokari ya ɗabbaƙa ne cewa zai dinga komar da al'amarin shi ga Allah yana bauta mushi yadda Allah matakakin sarki yake so sannan kuma yana ƙanƙan da kai zuwa ga Allah ɗin to kuma 'yan uwa a sakamakon lokaci na wannan shiri da ya kawo jiki ina gani a nan zamu wato sa aya sai idan Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai ya kai mu lokaci na gaba za mu sake dawowa domin ci gaba da wannan wato darasi da wannan nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wada'inda kyautatu aikin zuciya wada'inda kyautatu dujiki ya kyautata annabiya ya faɗa a hadisi lujiki ya kyautu na annabi ya a hadisi in ta gurbata ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata lujiki ya gurbata gaba ɗai